بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa masu albarka ina mana barka da safiya a wannan rana ta talata sha ɗaya ga watan ramadan 1446 daidai da sha ɗaya ga watan maris shekara ta 2025 ta miladiya daga wannan masallaci namu mai albarka insha Allah masallacin area 8 garki a nan birnin tarayyar najeriya abuja jirangiyar a muhadarori da muke yi wa iyayenmu mata da nasihohi a cikin wannan wata mai albarka na Ramadan. Taken tattaunawar mu a yau kamar yadda ɗan uwa Malam Yusuf ya gabatar shine wato muhimmancin tauhidi. Malam Yusuf ya yi batu a kabin da shafi tauhidil rububiyya wato abin da ya shafi kasancewa Allah Ubangiji Maɗaukin Sarki shine mahalicci wajibi ne kowane mutum ya gasgata cewa Allah shi ne mahalicinsa shi ne mahalicin sammai da ƙasa da abin da ke cikinsu da abin da ke tsakankaninsu da abin da ke cikin ruwa da komai shi ya halitta shi ya mallaki halittar kuma shi yake sarrafa su wannan nau'i na tauhidi kamar da malam ya ambata hatta waɗanda ba sa sallah sun yarda da wannan tauhidin wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah za ka tambayi wato maguzawa ba ya halicci sammai da ƙasa za su ce maka Allah ne ya halicce shi ya halicce su to inda ta tabar za take shine batu na al'amarin al'uluhiyya tauhidul uluhiyya ko tauhidul ibada wato kadaita Allah a wajen bautata masa yadda muka yadda cewa Allah shi ya halitta Allah shi ya mallaki halitta, Allah shi yake kashewa, shi ke rayawa, shi ke azurtawa, shi ke talautawa, shi ke ba da lafiya, shi ke jarabtar mutane da jijjarabawa da suke samun kansu a ciki. Babu wanda ya mallaki wani abu na fito da hasken rana, ko shigar dare, ko zuwan damuna, ko rani, ko bayar da arziki, ko numfashi ba wanda ya mallaki wannan sai Allah. ba wanda yake iya ba da waɗannan abubuwan da ire-irensu sai Allah to sai mu san kuma cewa Allah ɗin nan da yayi wannan ayyukan to shi kadai ya cancanta a bautata masa babu wani wanda ya cancanta a yi masa bauta ko da kiftawar ido sai shi Allah mahalicci guda ɗaya kamar yadda Allah yake cewa wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim cikin suratul baqara a farko farkonta Allah yace abun bautatawar ku shine Allah kwaya ɗaya kadai babu wani abun bauta sai shi mai rahama ko majikai a wani waje cikin suratul nahl Allah yake cewa wa qala Allah la tattakhidhu ilahaini ithnaini inma huwa ilahun wahid fa iyaya farhabu Allah yace kar ku rike abun bauta guda biyu Allah guda ɗaya ne shi kaɗai za ku ji tsoronsa haka a cikin sautin lukuman faɗin Allah zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna ma yad'una huwa al-batil afwan wa anna ma yad'una huwa al-batil abinda suke kiraya kuma bayan Allah barna ne Allah shi kaɗai ne abin bauta to wannan tauhidi na uluhiyya kenan wajen ibada da ta shafi zuciya da ibada ta shafi baki da wanda ta shafi gaɓoɓi da sauran ibadoji duka a yi su don Allah kawai malamai suka ce akwai sharaɗa guda biyu da ya zama wajibi ibada ta cika su sharaɗi na farko shine ikhlasi ya zama duk abin da za mu yi da sunan ibada to Allah kaɗai muke nufata ba mu nufin wani cikin halittunsa ba ma neman komai a wurin wani Allah sawa'un yabo ko a gani a ce ka iya ko mai ibada ce ke dukkan wannan ya zama manufaki ya zama Allah kaɗai kika nufata da sallaki da azuminki da karatun alƙur'aninki da tasbihinki da sadakarki da zakkaiki da umararki da biyayyar miji da kyautatawa makwabta da duk mutuncin da kike wa kowa ya zama na cewa Allah kike nufata wato abin da ke wurin Allah na lada abin da ke wurin Allah na samun yarda Allah abin da ke wurin Allah na gafararsa da aljannarsa shi kaɗai mutum yake nema wannan sharaɗi na farko ke sharaɗi na biyu shi ne almutaba'a dole abu manzan Allah sallallahu Alaihi sallama a cikin ibada duk ibadar da za a yi dole ta zama wifka sunnati a sahiha ya zama abin da za a aikata na ibada ya zama cewa ya zo a cikin shari'ar manzan Allah sallallahu Alaihi sallama annabi ne ya koyar da wannan ibada kuma kar a ƙara masa kar a rage masa kada mutum ya kirkiro wani abu wanda baya cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ya ce zai yi da sunan ibada koda yayi don Allah idan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya koyar ya ce ayi ba to Allah baya so akwai wanda zai aikata wani abu da sunan yana yin ibada amma wannan abun ba shi da basis ba shi da hujja a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to koda yayi dan Allah Allah baya son wannan aikin ko kuma abinda Allah din ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya karantar amma kuma sai ya zamana a wajen yi ba dan Allah ake yi ba to wannan ma Allah baya so sai ya hada sharadin guda biyu yi dan Allah da kuma dacewa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wannan shine abin da yake wajibi akan kowane musulmi da musulma babba da yaro dattijo da saurayi mai shekaru da mai karancin shekaru kowa ya kokari ya ga cewa ya inganta alaƙarsa da Allah Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin hadisul qudsi wanda al-Imam Muslim ya ruwaito daga Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana cewa ana abdana shuraka'i an shirk من آه من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه Allah madaukakin sarki yace ni mawadaci ne daga abokan tarayya na wadata daga duk wani wanda ake hada ni da shi saboda haka duk wanda yayi wani aiki ya hada ni da wani a cikin aikin to na bar masa shi da abokin hadawar nasa a cikin sallar da kike yi ko karatun alkur'ani da kike yi ko wata sadaka da kike ko wata ibada sai zama na cewa a cikin zuciyarki akwai wata manufa ta cewa ina son su wani su gani in burge su ko ina son su gani su ji haushi ko ina son a gani a san na iya ko ni mai kyauta ce ko mai bauta Allah ce da zaran wannan niyyar ta shiga cikin zuciyar mutum to aiki ya lalace sai Allah ya bar maka aikinka da kai da waɗanda kake yi don su ɗin kuma babu abin da za su iya baka ko kuma ya zama cewa manufar mai kyau ce amma kuma aikin bai da asali da shi kuma sai a ɗauko hadisin man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddu mutum ya tsara wani abin addini da zai dinga yi amma sai ya zama na cewa wannan abin ba yi da asali a cikin addinin musulunci in an zo sai dai a yi ta laliban ina za a saman masa yadda za a sa shi a cikin lissafi misali na kurkusa shine maulidi taron bikin tunawa da rana haihuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sunan cewa addini ne da sunan za a samu lada Allah liba Allah liba ba ga inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ayi ba kamar yadda yace misali ayi azumin sittu shawwal yace ayi umara yace a taimaki marayu a taimaki zawarawa ya ce a dinga yin murmushi ya ce a ciyar da abinci ya ce a kame baki daga ashariya daga gulma duk waɗannan duk abin da ka faɗa na addinin musulunci da zaran ka gama faɗi ba za ka rufe baki ba in dai shari'a ce sai ka kawo dalili na ƙur'ani ko sunna da ya ce shari'a ce idan ku mutum ba yi da wannan to shine zai fara kama kame to irin wannan abin da ake wa kama kame ba shi da lada barinsa shi fiye mutum zaman lafiya Allah ya tsare shi tauhidul uluhiyya tabbatar da shi a cikin ayyukanmu da ƙudurinmu shine tabbatar da abin da Allah ya kawo mu duniyar nan Allah yana cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu da mutane ba sai dan sabota mini ma uridu minhum min rizqin Allah ya ce ba na son wani arziki ko mun karancin sa daga gare su wa ma uridu an yut'imun ba na bukatar wani cewa daga gare su inna Allah huwa razzaqu bil quwwati al matin Allah shine mai azurtawa kuma shine mai karfi karfin ma mai karfi saboda haka abinda Allah ya kawo mu duniyan nan mu yi shine mu bautata mushi ranar alkiyama ya mana sakamako wa khalaqas samawati wal arda bil haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun Allah yace ya halicci sammai da ƙasa da gaskiya kuma saboda a zo a yi ibada ranar alkiyama kuma a yi sakamako to babu abin da zai tseratar da mutum a wajen wannan sakamako face kalmar shahada ɗin nan. Al'imamun Bukhari da Muslim sun ruwaito mashahurin hadisi daga sahabi Mu'azu ɗan Jabal radiyallahu anhu. Mu'azu ya ce, Manzo Allah sallallahu Alaihi Wasallama ya ce mini, Ya Mu'azu, a ta'arifu ma haƙƙullahi alal ibad, ko ka san me haƙƙin Allah akan bayi wa ma haƙƙul ibadi alallah me kuma haƙƙin Allah haƙƙin bayi su kuma akan Allah wato me abinda Allah ya daura ma bayi yace su yi sannan kuma ya sha alwashin cewa idan sun yi shi kuma ga abin da zai musu mu'azu yace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon sa suka sani sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa haqqullahi 'alal ibad haƙƙin Allah akan bayinsa an ya abuduhu wala yushriku bihi shay'a su bautata wa Allah shi kadai su tsantsanta masa bauta kada su yi masa shirka wa haqqul ibadi ala Allah su kuma haqqin bayi akan Allah shine Allah yudkhiluhumun nar idza wahhadu Allah ba zai saka su a wuta ba idan dai sun yi tauhidi ma'azu yaji roman da ke cikin wannan ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah kana nufin in dai mutun ya mutu da kalmar shahada shikenan ya tsira yudkhiluhu aljanna ala ma kana min al'amal komai karancin aikin sa komai kurakuran da yayi in dai ya mutu da tauhidi annabi ya ce kwarai kuwa sai ya ce afala ubashiru bi hannasa shin bana gaya wa mutane ba ka bani dama in je in sanar da mutane kowa ya je wannan labarin mai daɗi ya kwantar da hankalinsa ya saki jiki inda yana da tauhidi ba matsala nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karka faɗa musu da Allah ya takilu kada su je su sakankance idan mutum ya san cewa inda shi musulmi ne to ba komai to zai je har yayi abin da zai bata musuluncin shi alal misali mutum yana musulmi yana takaman shi musulmi ne sai zama baya sallah to addinin musuluncin ya lalace addinin musulunci bai yiwa babu sallah haka a cikin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga ma Abu Dharr al-Ghifari yace Allah yayi alƙawarin zai shigar da duk mutumin da ya mutu da kalmar shahada yana aiki da kalmar shahada Allah zai shigar da shi aljanna koda yana zina koda yana sata Abu Dharr yaji abin yayi nauyi ya nabi zai ambaci waɗannan munanan laifuka guda biyu waɗanda suke da haji kaba'ira cikin zunubai duk wanda ya sata a musulunci yanke hannu ne wasariqu wasariqu tafaqaw aydihuma duk wanda ya zina an san hukuncin shi ko dai bulala ɗari idan bai taba aure ba ko kuma rajmu idan ya taba aure waɗannan laifukan munana yace wa in zana wa in saraka ya rasulullah ce ya manzo Allah kana nufin koda yayi zina koda yayi sata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa in zana wa in saraka kwarai kuwa ina sana na gaya maka ko ya yi zane ko ya yi sata abu zarin ya ƙara maimaitawa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ƙara ce mashi wa in zana wa in sarq ana uku ya ce masa wa in zana wa in sarqa ala ragmi anfi abi dharr kai abu zar duk wanda ya mutu da kalmar shahada ya mutu yana musulmi zai shiga aljanna ko yana zina ko yana sata annabi ya ce kuma ko ka ko ka so kai abu zar wane ma abu zara ya isa ya ki koyin su yana mamaki ne saboda haka waɗannan hadisan da ire-irensu suna nan da suke nuni zuwa ga girman sha'anin tauhidi da kuma cewa shine lifeline wanda zai ceci mutum don haka al'imamu safari ne a cikin littafin sanar tauhidi yake cewa tauhidul uluhiyyati ifraduhu taqaddasa wa ta'ala bil ibadati wat ta'alluhi lahu wal khudu'i wal dhulli wal hubbi wal iftiqari wal iqbali wat tawajjuhi ilayhi ta'ala binda ake nufi da tauhidul uluhiyya shine bautatawa Allah shi kadai wat ta'alluh da miƙa buƙatu zuwa ga Allah duk wata buƙata a miƙa ta zuwa ga Allah wal khudu da risnawa a gaban Allah shine ka yadda Allah shi yake komai wazbun da jin kaskanci cewa kai bawa ne a wajen Allah wal hub da kuma kaunar Allah madaukakin sarki wal iftiqar da jin cewa kai mai buƙata ne ya yi nasu innakum antumul fuqara ila Allah antumul fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid kaji cewa duk abin da kake bukata na numfashi da abinci da lafiya da duk sauransu to Allah ne yake bada su wal iqbal da fuskanta Allah wa tawajjuh ilayhi ta'ala da fuskanta da dukkanin bukatu zuwa ga Allah ana so ya zama cewa Allah kawai ka tasa gaba shine abin bautarka shine abin kaunarka shine ainihin wato abin neman bukata a wajensa wannan kuma shine asalin tabbatar da kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da muke fada ba ta tabbatuwa sai mun yi waɗannan abubuwa duk wanda ya nemi ya bautata wa Allah dan yin riya ko dan a gani bai tabbatar da tauhidinsa ba duk wanda ya nemi ya bautata wa Allah tare da wani Allah bai tabbatar da tauhidinsa ba duk wanda yake neman wasu bukatu waɗanda bai halasta a nema ba a wurin wani sai wurin Allah bai tabbatar tauhidinsa ba duk wanda yake yin bid'a yake kawo sababbin abubuwa a cikin abinci a cikin addinin Allah bai tabbatar da tauhidinsa ba ya lalata tauhidinsa saboda haka asalin tauhidi shine musuluncin gaba daya da haka zamu ga annabawan Allah da suka zo dukkaninsu abinda suka kira zuwa gare shi kenan Allah ya ce wa ma arsalna من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون cikin sautul anbiya babu wani manzo da muka aiko sai da muka masa wahayi da cewa ya ce ma mutanansa su bautawa Allah shi kadai kar su hada shi da kowa wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha cikin sautul nahl idan kuma sautul a'raf ta ba mu labarin annabawa daya bayan daya wa ila samuda akhahum huda wa ila wana akhahum wani da samudawa da adawa da mutanen madayana mutanen shu'aibu da suwana da suwane duka annabawan da aka aiko musu me suke ce musu an'budullaha malakum min ilahi ghayru ku bautata wa Allah ba ku da wani ubangiji sai shi an'budullaha ku bautata wa Allah malakum min ilahi ba ku da abin bauta kuma bayansa wannan shine duka wa'azin da annabawa suka yi wannan kuma shine abin da ya hada annabawa rigima da mutanensu shine abin da suke ce aja'al al-alihata ilahan wahida dan me za a ce ga alloli nan gumaka a makka a ce kuma yi guda ɗaya kawai za a bi inna hadha la shay'un ujab suka ce su abin ya ba su mamaki akan wannan aka yi rigima da su akan wannan aka kori annabawa akan wannan aka yaƙi da su akan wannan sahabbai suka shahada tabbatar da kalmar la ilaha illallah a zuciya a baki da kuma a aiki da haka mu tabbatar da abin da ke cikin kalmar shahada don mu samu tsira to inda gizo ke saƙa bayan wannan a matsayin muƙaddima inda gizo ke saƙa shine Allah ya zo ya kawo mu wani zamani wanda ake sakaci game da al'amarin tauhidi tun daga wajen cewa mutane da dama musulmai ne an haife su a musulunci iyaye da kakanni wasu ma ba su san waye fara musulunta a zuriyarsu ba kuma sun taso suna sallah suna salati amma a zuciyarsu ba su san me suke ƙudurce da shi na addini sauraka yana da sauƙi su aikata abin da yake yana iya fitar da su musulunci ba su sani ba yana da sauki ka samu yaranmu da yawa cikin 'ya'yan musulmi cikin hausawa da fulani da yarbawa da nufawa waɗanda sun daina yin sallah ba su damu da sallah ba saboda ba a koya musu addini ba wasunsu sun je ƙasashen turawa sun yi karatu an zuba musu wata mugunyar aƙida ta atheism ta cewa ma babu Allah ba su ma yarda akwai Allah yaro ya je karanta wata wani karatunsa na boko ya dawo kawai sai a gabe sallah sai a ji yana maganganu na kafirci a rasa yadda za a yi da su wani a fara tunanin ko aljanu ne suka haukata shi ko ya ruɗe ne a kai shi rehabilitation a kai shi gun masu rukuya duk ba wannan ba ne asali ne aka samu matsala inda aka samu matsala shi ne yadda muka fifita karatun boko da ilimin nan na nasara akan ilimin addini saboda haka mutane da yawa za su iya infaqul ghali war rakhis za su ba da duk abin da suka mallaka za su iya bayarwa na dukiya don yayinsu su yi karatun boko zallansa ba tare da karatun addini ba kuma a hannun wanda ba su san addini ba ko a hannun ma kafirai a ƙarƙashin yin wannan karatu sai a canza ma 'ya'yan alƙibla sai kuma zo ana ana wallahi wallahi ba a san sanda abin ya faru na ɗaya kenan wato rashin koyar da ilimi na shari'a tun a karan farko na biyu kuma shine wato san duniya da ya busashe tunaninmu akan duniya muna iya yin komai me duniya shine shugabanci me duniya shine mallakan miji me duniya shine wadata da arziki ko samun daukaka da shahara akan waɗannan abubuwan mutane suna iya yin shirka suna iya tafiya gurin boka ko matsafi ya tsara musu wasu tsare-tsare na kafirci da jayayya da Allah su zo kuma su aikata don su samu waɗannan buƙatun na duniya sun gwammace su yi asarar lahirarsu wannan ma yana faruwa da yawa mace akan ta mallake mijinta ko akan ta hana wata shigowa gidan ko akan wato uwan miji ta rasa kan ɗanta za ta iya zuwa wurin boka a tsara mata wani tsumburbura wani bata wani dafa'i na ƙarya wanda ba za a aikata shi ba sai an yi kafirci sai an kauce daga hanya Allah wai da tana ganin ta haka ta gama ci riba rayuwa to wannan ba karamin asara ba ce asarar imani saboda mutum musulmi ba shi da abin da ya mallaka da ya kai darajar imaninsa ba shi da wannan abu mun da ji cewa shi ne abin da ya tsiratar da mu ranar alkiyama haka masu neman mukamin gwamnati ko masu neman mukamin siyasa ko masu neman arziki ko masu neman a san su a duniya ‘yan wasan kwaikwayo ‘yan wasan ƙwallo da ‘yan makamantansu suna so a san su a duniya to sukan ba da himma wajen neman wannan bukata ta hanyar saɓawa Allah na biyu kenan wato neman duniya na uku yin addini da jahilci a nan ne ake samun wato ɗariƙu na sufaye da ɗariƙu na ɓata wanda garin bin wani shehi ko bin wata tsari har mutum zai je fita daga musulunci bai sani ba zai je yana aikata abin da yake na saɓo waɗannan abubuwan guda uku suna daga cikin abin da suka taimaka wajen yaɗuwar ɓarna a ƙin koya ma yara addini tun da wuri neman duniya da yin addini da jahilci na gaba da su sai kuma kwaikwayon kafirai duk abin da kafirai suna yi sai a ɗauko a zo ana yi ba za a ankara ba har sai an je ana yin abin da kafirci ne ba a sani Allah ya tsare yanzu mu duba mu ga inda aka samu wato kwaikwayo da kafirai a wajen ɗabi'unsu da al'adunsu wanda sai ka ga wani ma bai san wata waƙa da suke yi ta kafirci ba ne sai zo yana yi ko ta addu'a da suke yi a wajen cin abincinsu ko a wajen bukukuwansu sai a zo ana yi abin ya wuce sanya sutura irin nasu da yin al'adu na biki ko na jana'iza ko makamantansu irin nasu har ya kai ga abin da yake shiga zakata shi sa malaman farko suka ba da muhimmanci sosai malaman da wajen tattaunawa akan irin wannan masail din al-imamu ibnu taymiya yana da littafi iqtida'us siratal mustaqim mukhalafata ashabil jahim ma dalibin sa zahabi yana da littafi tashabbuhul khasis bi ahli al-khamis da ire-iren su wanda suke tsoratarwa akan koyi da kafirai saboda koyi da su yana kaiwa zuwa ga halaka mutum bai sani ba ko da mutum ya samu matsala a lahira wato matsalar cewa ya zo da zunubai ya zo da tarin barna bai don fa akwai kalmar shahada zai tsira ko kafin a shiga Allah ya sa a cece shi ko bayan an shiga Allah ba zai bashi ya dawoma a wuta ba akwai hadisul biqaqa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa ranar alkiyama za a zo da wani mutum yana da littafin zunubi guda ɗari an cika su da zunubi 100 volumes na littattafan zunubi wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane littafi ɗaya iya ganinka kamar girman abin da zaka iya gani da idanka bai da wani aikin arziki in banda wata takarda guda ɗaya da aka rubuta cewa ya faɗi kalmar shahada da imani a zuciyarsa bai yi riya a ciki ba idan ya ga wannan takardun tarin takardu da kuma takarda kwaya daya sai ya tashi da kanshi kawai zai tafi wuta sai a ce mashi na zaka je sai ya ce to wannan zunubi da na aikata ai zan tafi kawai wuta ne ni na hakura ba sai an auna ba sai a ce mashi dawo ka zauna Allah ya ce la zulmal yau kowa sai an auna masa kayansa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a dauko wannan tarin takardun a sanya su a cikin wato inda ake sanya zunubai a dauko wannan takarda kwaya ɗaya a sanya ta a ɓangaren lada nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai wannan takarda kwaya ɗaya ta rinjayi nauyin waɗancan zunuban sai Allah ya ce mishi ka tafi aljanna kun ga wannan tun kafin a kai ga shiga wuta Allah ya bashi mafita akwai waɗanda kuma za su shiga wuta cikin musulmai Allah ubangiji ka tsare mu daga wuta saboda zunubansu ba su tuba ba Allah ya niyyar jarabta su da haka amma su ma Allah zai ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama dama da sauran annabawa da shahidai da salihai da alkur'ani da sauran abubuwan da za su yi ceto za su dinga shiga wuta suna cuto da duk wani wanda fi kalbihi misqala dharratin min imani a cikin zuciyarsa akwai imani ko da gwargwadon komayya sai an fitar da shi daga wuta saboda tauhidi jama'a ba abun wasa bane abu ne da ya kamata mu ɗauke shi da muhimmanci mu dinga alkinta shi mu dinga cajinsa muna kulawa da shi daidai da muke kulawa da duk wani abu mai daraja da kika sani to abin da yake so na ambata mana a ƙarshe shi ne da meye da meye abubuwan da suke iya warware tauhidin nan don mu san su malamai sun lissafa su da yawa zan kawo mana aƙalla guda goma Allah ya sa kan na manta irin yadda na yi rana na ɗaya akwai ashirku fil ibada yin shirka a cikin bauta wato bautar wani Allah sujuda ga gunki ko ainihin wato jin tsoron wani abu wanda ba Allah ba irin jin tsoron da ake wa Allah ko addu'ar wani Allah roƙan shehi ko gunki ko wani abu wanda ba Allah ba a roƙe shi a ce ana so ya ba da lafiya ko ya ba da mulki ko ya ba da miji ko ya ba da haihuwa ko ya ba da arziki ko ya ba da ruwan sama ko ya kawo ɗaukaka ko duk wani abu daga cikin ayyukan Allah wanda duk yayin irin wannan to ya yi shirka a cikin bautatawa Allah ya warware kalmar shi ta shahada na biyu sai kuma ittikhadul wasa'id bainal abdi wa rabbih shine abinda Allah ramma malai su bai magana akai mutum ya sanya wani halitta tsakanin shi da tsakanin Allah wani wali ko wani shehi ko wani gunki ko wani boka wanda za ki ɗauka wai shi ne shi ne mai zuwa wajen Allah ya kai bukatinki da yankon ki roƙi Allah sai kina roƙonsa da yankon ki roƙi Allah da yankon ki nemi bukata a wurin Allah sai kina neman bukata a wurinsa to wannan ma shirka ne neman bukata neman ceto ko tawakkali da wani Allah shi ma yana warware tauhidi na uku shine rashin kafirta kafirai Yahudawa da Kiristoci da sauran kafirai dole ka kudirce a zuciyarka cewa waɗannan kafirai ne ba Allah suke bi ba irin wannan tare da ake cewa ai su ma ai su ma sun yarda da Allah ai su ma suna yin azumi da sauransu irin wannan magana ta ƴan ta ƴan wato mujamala wanda suke ganin ai ba matsala bane tana warware imani sai ka yarda da cewa kafiri kafiri ne wanda duk ba musulmi ba ba musulmi bane sai ka ƙudurci haka ka ƙudurta cewa ba musulmi bane wanda ya ce Allah ɗayan uku ne da kad kafara lazina qalu inna allaha thabit salasa ba musulmi bane wanda ya ce ana mushi wahayi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba musulmi bane wanda ya da'awa annabta ko wanda ya da'awa yana iya kashewa ko ya raya ko wanda ya da'awa makamancin haka duk waɗannan sun kafirta ba musulmi bane sai ka ƙudurce wannan abu na gaba da ke warware musulunci yake warware kalmar shahada shine at-tahkimu ila ghairillah idan ana neman doka da za a bi ga dokar Allah amma sai a tsallaka dokar Allah a je abu dokar wani Allah ya ce kaza haramun ne sai mu kuma muka ce a ba ruwan mu halas ne ba za mu bana Allah ba halasta abinda Allah ya haramta ɗaukar hukunci daga wani abu wanda ba na Allah ba a ƙudurta cewa wannan abin shine daidai da wannan shi ma yana warware tauhidi daga cikin abin da ke warwar tauhidi ya ila yau bughdu shay'in mimma jaa bihi annabi sallallahu alaihi wasallam kyamatar wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dure shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi yace ayi abu kai kuma ka ji kana kyamar abin a zuciyarka har ma kana izgili ma masu misali annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da shari'a cewa mata su lulluɓe jikinsu sa hijabi amma sai ga wata musulma wata ke cewa ita musulma ce tana izgili wa hijabi to wannan kafirci ne fita daga musulunci ne haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yazo da cewa musulmi su bar gemu maza kasu aske gemu su yi ma gemu izgilanci fita ne daga musulunci warwar warwar musulunci ne saboda yanzu annabi kake wa martani kenan hakanan duk wanda aka ji cewa ita Allah bai kyauta mata ba da ya halasta wa mijinta yayi wani aure mata da yawa suna da wannan tunanin tana ganin cewa tana challenging wannan dokar to wannan ma kafirci ne jama'a kafirci ne mummunan kudiri ne in zaki ji haushinki ko ki ji kishinki wanda musulunci ya halasta ba a hana ba amma ki dinga challenging cewa dan ne za a ce haka haka Allah ne ya ce an zo ba da gado a ba mace ɗaya a ba mata biyu ka san namiji ɗaya Allah ne ya ce duk wanda yake ganin wannan dokar ba ta yi ba har yake saranjin ɗinta yana warware addinin shi ne bai sani saboda haka abin yana da haɗari ƙwarai yin fito na fito da doka Allah ko jin haushinta a zuciya ko kuma yi mata izgiri Allah ya tsare mu abu na gaba shi ne izgilin da muka bada alistihza alistihza bi ahkamillah ya faru da wasu mutane a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da za a tafi wani yaki cikin yakuka shine yakin tabuka fira kawai suke yi suna cewa oh waɗannan sahabban jibe su da Allah kowa yayi katan ciki saboda cin abinci kome za su iya idan an je yakin nan suna da shegin cin abinci amma an je gurin yaki ragage ne ba su da ƙoƙari magana irin wannan da suka faɗa suna aibata sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da da su da annabin sallallahu alaihi wasallam suna cewa ai Muhammad ya tara mutane masu mayunwata wani sahabi Khabbab dan Arat ya ji wannan zancen yace zan je in ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko waninsa ya su kwani dokinsa ya tafi zai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya tarar a Allah ya aiko mala'ika ya gaiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum Allah yace yanzu nan da Allah da manzansa da ayoyin Allah kuke izgili to kar ku ne ku kawo wani hanzari kun riga kun bar musulunci bayan da ku musulmai ne mujallata aka ce kad kafartum kun zama kafirai ba da imani kun bayan da kuna da imani suka ce wallahi ya manzan Allah ba abin da muke nufi ba kenan muna muna yin fira ne don mu rage tsayin tafiya saboda ka duk irin wannan abin da mutane suke yanzu za ka ga ana yin wai content creation comedy da sunan addini wani yazo yana shedanci yana izgili ma wani abu na addini ko kaga wani yazo yana nuna wai azumi ya bashi wahala shi ba zai iya ba ko ana jika shi da ruwa wato dai a dinga nuna addinin abun wasa ne wallahi yana da hadari kwarai da gaske mutane suke yi yana da hadari ba dan kadan ba Allah madaukakin sarki bai yadda a yi izgiri ko wasa da addinin sa ba duk abin da za a yi wasa wasa ne ba wasu ya ce amma banda zungurin uwar miji ba a wasa da lamarin addinin Allah ba a izgili da shi ba a content creation da shi ba a nuna siffa addini don a nuna wai abin zolaya ce ita ko abin izgili wannan duka yana iya fitar da mutum daga musulunci kai tsaye abu na gaba wanda na jin shine na bakwai kenan ko shine sihiri da bokanci kamar da Allah yake bada labari wattaba umma tatlu shayatin ala mulki sulaymana wa ma kafara sulayman walakin ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nasa sihra sihiri shine kokarin canza wani abu na dabi'a ta hanyar amfani da surkulle da amfani da shedanin aljanu wanda za su cutar da victims din da ake so a musu sihiri a sa mutum ya so wani abin da baya so ko ya ki abin da yake so ko a raba shi da garinsa ko a raba shi da iyayensa ko a raba shi da iyalansa ko ƴaƴansa ko a sanya mishi bakin jini ko a sanya mishi wani cuta ko damuwa dan a cutar da shi duk ire-iren waɗannan abubuwa da bokaye suke da ƴan tsafi kafirci ne fita ne daga musulunci da bokan da kwastomomin duka san makal duk wanda zai tashi je gurin boka dan a cutar da wani bawa cikin bayin Allah bokan nan bai zama boka ba sai da ya kafircewa Allah bai zama boka ba sai da shedanin aljanu suka wato bashi wata doka ta barna kuma ya aikata wa annahu kana rijalun minal jinni ya'uduna bi rijalin zalimin minal insi wa bi zalimin minal jinni fazaduhum rahaqa wato su da aljanu suna majin tsoron mutane amma da suka gane mutane suna neman bukata a wurinsu sai su ba su wani aiki na barna idan mutum zai bukanci sai aljanu sun sa shi wani ya daina yin sallar la'asar wani ya daina yin alola wani ya daina zuwa juma'a wani ya daina biyayya ga iyayensa wani ya dinga taka alkur'ani wani ya kashe masu rai duk sai an yi irin wannan barnar sannan bokaye suke zama bokaye kuma duk wanda ya je wurinsu sai sun sa shi ya yi wani abu kwatankwacin irin wannan barnar wadda ta sa shaɗanin aljanin su ji cewa wannan ya zama nasu sai su bashi abin da za su bashi na taimakonsu saboda haka bokanci da duk abin da ya biyo bayansa na sihiri da rufa ido da tsamburbura duka hanya ce ta wato kafirci da fita daga musulunci saboda haka sai a kiyaye a kiyaye kwarai da gaske malam Aminu Ibrahim Daura malamin mu Allah ya saka mai da alkhairi ya taba mu wani labari lokacin da ko da ke hayan ma shine shugaban hizba ko a wancan shugabancin hizba da yi ya ce bokayen da suka dinga kamawa a ƙasar kano duk wanda aka tambaye shi suwaye manyan kwastomominka to mutum biyu ne 'yan siyasa da ku iyayenmu mata wallahi malam ya gaya mana ya ce sun kama boka ya fi guda goma manyan bokaye international waɗanda duk in suka zasu ce waɗannan su ne manyan kwastomominsu 'yan siyasa ne da ma sa abin da ke sa su neman mulki ko kuma kada mulkin ya kubuce musu ko kuma a hallaka abokan hamayyarsu a kassara musu yace kuma suna gaya musu cewa duk abin da aka ce wa ɗan siyasa ya yi zai wato komai munin abin an ce za a kashe mutane ko za a yanka jakuna ko za a birna raguna da ransa a cikin kabari ko za a fitar da gawa a yi mata wani abu duk ce ‘yan siyasa suna yin wani ya ce amma su mata a kowadda in ta zo ma a gaya mata wani abu sai ta kasa ba saboda ragowar matan takan ya ce wata kuma sai ta daure kawai ta yi abin da aka ci su kuma mata bukatunsu neman haihuwa neman miji ma ‘ya'yanta a kori kishiya a haukata uwan miji a shanya miji ya zama bayi da katabus sai abin da ce baya wuce duka wannan ko kuma ɗanta yana shaye-shaye da ya kwanta ce ta addu'a ta ce Allah ya shirye shi ta zo gurin boka boka ne dai shirye shi ke din nan ke ce ke ce Allah ya baki damar duk abin da kika faɗa na addu'a ga ɗanki ga ƴarki ga mijinki Allah zai karɓa kar ki je gurin boka kuma kamar yadda malamin mu professor Sani Umar Jalemu yake faɗa Allah ya saka mai alkhairi yakan ce to wai in kin mallake miji to daga nan kuma sai mene mukaddara kin mallake miji sai sai mene kuma ke yanzu san ki ne a ce mijinki ya zama wani solo biyu haka ko a cikin mutane ne kika ce mishi zauna nan ya ce to hajiya tashi ce na tashi ai ya zama robot ai wannan miji ai ba abin ki nuna shi ne ke alfahari da shi ba ya zama ya zama kaman remote control da kike danna TV da shi da da, da fanka da AC da waye da waye ai ai wannan mijin ba abin nunawa bane ai ai abin takeici ne so kike kawai ya zama cewa duk abin da kika ce yayi sai yayi to a sanadiyar wannan har sai kiransa addininki ba daidai ba ne za ka iyayen mu mata ina mana nasiha ga baki ɗaya mu da ku mu kiyaye kuma abin da ke ziga mata galibi zuwa ga wannan shine ƙawaye wata ta haƙura ta dangana ta miƙa wa Allah tun tana zuwa islamiyya tana jin wa'azi kullum don miji ya ce zai yi aure za ta ɗan yi zubar-zubarin bakinta ta yi Allah ya isa ta ce an cuce ni an ni ba a kyauta mun ba ba haka muka yi da kai ba daga baya za ta haƙura ta saduda wannan shi ne asalin ɗiyamaci ta yadda cewa to wannan ƙaddara ce daga Allah amma shi kenan sai wata ta zagaye wata ce mata kekin kekin haƙura aiko wallahi ba za a bari dole mu tashi tsaye daga nan fa za su tashi tsaye su shiga su fita su shiga su fita har su halaka Allah ya kyauta saboda haka sihiri da bokanci da dufa ido da duk abin da ke da alaƙa da shi a guje shi kada ki sake ki mu'amala da wata kawa kuna ce a tafi gun wani malami da zaran kin ta ce malami ko gobe da nisa ko wanda za a ce ai aikin shi kamar yankan wuka ba malami ne na Allah ba malami na Allah shine wannan da yake muku wa'azi a masallaci ko wanda yake muku karatu a islamiya ko wanda yake muku tafsiri a makarantar ku shine malami na Allah amma wanda za a je a same shi a wani daji ko a wani gida yana zaune yana zazzara ido kamar an ritsa kwarto a ce wai malami ne to Allah ba malami ba boka ne ko matsafi ne Allah ya kyauta na gaba shine wato muzaharatul mushrikin shine na takwas kenan ko a taimakon kafirai da biyewa kafirai za ka ga mutum irin wanda ake cewa yan dadi arna akwai yan dadi arna a cikin musulmai suna so su dinga nuna wa arna cewa arna mutanen kirki ne musulmai ne ba su da kirki a siyasa ne a aikin gwamnati ne a ainihin wato kasuwa ne ko menene su dinga nuna cewa ya arna su ne mutanen kirki ai arna sun mafi musulmai su sun fi san ma hulɗa da arna sun fi jin daɗin mu'amala da arna suna goyon bayan kafirci da kafirai to wannan ma asarar imani ce mutum bai sani shine muzaharatul kafir muzaharatul mushrikin na tara shine a samu wani mutum itikadu anna ahadan nasi ya sa'ul khuruju an shari'a a samu wani cikin mutane ya kudurce cewa shi zai iya fita daga cikin addinin musulunci wai yayi usuli ya zama cewa shi baya bin dokokin Allah duk abinda Allah ya haramta shi ya halasta wa kansa wannan an fi samun shi a cikin masu guluwi masu zaƙewa wajen bin ɗariƙun sufai ga mutum bai yin azumi sai ce wai shi yayi wusuli shi ba sai ya azumi ba bai yin sallah ya halatta wa kanshi shan giya ya halatta wa kanshi shan wiwi ya halatta wa kanshi zina cin haram duk waɗannan abubuwan yana yin su ba a matsayin yana yin saban Allah ba yana ganin daidai ne babu komai wannan kafirci ne fita ne daga cikin addinin musulunci Allah bai yarda da wani tsari da wani zai ce wai ya fita daga shari'ar musulunci ba cewa Allah ya shara lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka wama wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina ku tsaida addini yadda Allah ya ce ba wai ku kawo naku ku wada lalata ba na goma shine al-i'radu an dinillahi kauda kai daga addinin Allah mutum ya zama ba ruwan shi da addini shi dai an haife shi musulmi ko an haife ta musulma amma duk wani abu da ya shafi musulunci ba sabgarta bane ne ya sabgarta kawai duniya to a haka ne mutum zai ta tafiya ya ta tafiya har sai ya rasa addininsa yanzu yawa yawan mutane da yawa a za ka shiga wata ma'aikata ko wata kasuwa ko wata anguwa a tsare mutane a ce sai sun faɗi rukunan musulunci biyar nan da aka ambata za ka sha mamaki a tsare mutane a ce sai kowa ya karanta fatiha lafiyayya za ka sha mamaki balantana a je ga farallan sallah da mustahabbai da sunnoni da sauransu mu da ake wa kallon almajirai ana yawan mana tambaya in aka yi maka wata tambaya in ka ji irin kwaba da jahilcin da ke ciki sai ka ji kanka ya sara wallahi ka ce wai dama akwai mutane musulmai da ba su san wannan ba ka ji mace ta ce maka wai ala gafarta malam dama idan mutum ya kwanta da mijin shi sai yayi wanka in ka tambaye ta kuma ita ce shekara ta tara da aure ta haifi 'ya'ya uku amma bata san wankan janaba ba ta dauka wai sai in an yi fasikanci wanda ba na aure ba shine yake wankan janaba ko kuma wata kuma bata san cewa wai idan an yi al'ada a cikin azumi bata san cewa ana rama wannan azumin ta dauka kawai an ci banza kamar yadda ake cin banza a sallah ko mutum ya biya kuɗi ya tafi aikin hajji ko umara ya je asalin abin da ake ba zai yi ba bai san ma mai ake ba abin da ka sani kawai shine yawon kasuwa tana top 10 da babu sharif da masfala ta sai wannan ta sai wancan kawai ta cika akwatinanta abin da kawai ta sani kenan ba ta yi ɗawafi ba ba ta yi sa'ayi ba ba ta yi kaza ba babu abin da ta sani to mutane da yawa suna nan a haka da tsantsar jahilcin addini saboda sun ki tsayawa su koyi hatta abin da yake na dole na addini amma kuma duniya fa sun santa cikakken sani sun san duniya sun san kuɗi sun iya turanci sun san garuruwan duniya babu abin da ba su sani ba duniya amma lahira ko oho to wannan yana iya mutum yana iya fita daga musulunci bai sani ba saboda ya riga ya kau da kai daga addinin Allah ba damu shi bakin na ƙarshe na sha ɗaya shi ne tarkus sala barin sallah duk wanda baya yin sallah jama'a magana mafi inganci shi ne ya ban musulunci malamai sun yi jayayya da yawa a kai amma dai annabi ne ya ce bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri tarkus sala tsakanin mutum da tsakanin shirka da kafirci shine barin sallah to na san iyayenmu da mata da yawa suna wasa da sallah har ma akwai azancin magana da ake da yawa akan alakar mata da wasa da sallah na san ku fini sanin su a ce wai ganin watsayi sallar gidan biki akwai da bata sallah a gidan biki sai ta ga duk ana ta yi ka a ce ita ba ta yi ba eh ni malami ne a university na rayu yanzu haka wajen shekara 20 a cikin campus na university saboda haka nayi nayi hulɗa da ɗalibai da yawa na san abubuwan da suke akwai wanda abin da ke hana ta yin sallah tun da dai ba ta fito da hijab ba yau yau da ta tashi fitowa daga hostel ba ta sa hijab ba ta saka lafaya ne ko gyale irin dai gayu na kuna dai na yan mata yan campus to saboda haka ranar ba ta yi sallah ba ba za ta yi azhar ba ta yi la'asar ba sai da ta kai ma MSS da abin ya dame su su ne suke siyan hijabai suna ajiyewa a cikin masallatai cewa a ce dan Allah ku dinga shiga akwai hijabi na gandu sai ki saka ki sallah akan wannan kawai ta yin sallah akwai wanda kuma wai saboda ya nemi wani abu bai samu ba cituma ba zan yi sallah ba yau saboda ta faɗi jarabawa ko saboda ya nemi wani mukami ko ya yi wata asara wai abinda Allah ya mushi na jarabawa to irin na ɗan fulani ɗan fulani wai ya zo da safi ranar ramadan haka har ya ɗauki azumi kawai sai dotar sane shi ta kasa ta mutu kawai sai ɗauki ruwa kawai ya sha aka ce yaya dai ya ce ya ce ni ma na rama Allah ya kashe mai dabba to shi ma ya ɓata azumi wai shi ma ya rama a hauka irin ta na fulani sau da mutane sai su dinga wasa da sallah alhalin Allah yana cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah abinda aka wajabta wa mumini da alaƙan lokaci da aka ki da sallah matuƙar ba kina cikin lokacin hutu bane ko kina da wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a sannan ki umarci ‘ya'yanki da su tsaye da sallah da duk wanda yake ƙarƙashinki ma'aikatan nan da suke ƙarƙashinki mai gadi da masu ba fulawa ruwa da mai girki da sauransu duka ki tabbatar suna sallah idan ma ba musulmai bane su ki mustayin musulunci ai kuna dauka ma'aikata a nan Abuja waɗanda ba musulmai ba za ta shekara biyar shida a gidanki baki taba ce mata wance ki musulunta hala kuma da kin ga mata ka ta musulunta in ta ga alheri tare da ke sai ki samu lada mai yawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya shirtar da mutum ɗaya ta hannunka ya fi a baka tarin dukiya mai yawa saboda ka ki tsaye da sallah kuma ki umarci iyalanki su tsaye da sallah sannan kuma sallah za a yi ta yi ne kamar da Allah yake cewa wa abu rabbaka hatta ya atiyaka liyaqin bautatawa Allah har zuwa mutuwa waɗannan suna daga cikin abubuwan da ke iya warware musuluncin mutum yana sane ko baya sane saboda haka mu kiyaye su na taƙaito mana waɗanda suke mafiya shahara ne a wannan zamanin amma ba iyakacin su ba kenan Ubangiji Allah ya gafarta mana kurakuranmu, Allah ya alkinta mana tauhidinmu, Allah ya sa mu cika da imani, magabatanmu cikin iyayenmu da ‘yan uwa da malamai da abokan zamanmu da sauran musulmi gaba ɗaya, muna roƙon Allah da sarki ya gafarta musu. Mu da muke rayuwa Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka karɓa mana ayyukan ibada da muke a cikin wannan wata, ɗan kaɗan da muke Allah ka karɓa mana, kurakuranmu Allah ka gafarta mana. Allah ka sa muna cikin bayinka da kake ‘yantawa kowane wuni a cikin wannan wata na Ramadana, Allah kuma ka samu ƙarshen shi lafiya, Allah ka maimaita mana da yawa da yawa da yawa, Allah ka sa mutu da imanin mu, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين